To dandalin VOA bakoncin wa aka sake samu? A sunana Umar Kobar Mazuga, Umar UK kenan. To a wancan karin dandali ya samu bakoncinka wannan karo da me ake tafi? A wannan ina tafa da productions ɗin da nake kai yanzu wanda muke tunanin za mu yi releasing ɗinsa a sinima fuska biyu a 29 ga wannan wata. a fim ne wanda aka yi shi a kan social issue kan mahimmancin matar da mutum ya kamata ya aura sannan da mahimmancin renon yaro da tarbiyya da ilimin da ya kamata yara su zama sun samu da kuma mahimmancin tsaro a ƙasa ya ake samun masu fashi ya ake samun 'yan kidnapping ya ake sakacin community ne ko sakacin gwamnati ne so to fim ɗin wannan abubuwan ya kunsa sakonnin ba su yawa cikin fim guda ɗaya ba a ai sa fim sai suna takaita ma fim ai zai ki samu sako sama da ɗari duk gaba sako ne mm. yau to fim ɗin akan me ya fi mai da hankali yes fim ɗin akan abin da wannan abu guda biyu shi fi mai da hankali mahimmancin tsaro da mutane irin kawai ka ga mutum a unguwa baka san waye shi ba ana ta mu'amala da shi sai a community mu sai ga an ba shi aure an mai kaza an yi kaza an yi kaza daga ƙarshe sai a ga ashe ga turu kala ba ma mutumin kirki ba ne sannan kuma da ya karkata kuma ɓangaren matar da mutum ya kamata ya aura so to in ka tashi neman aure dole kamar kamar yadda addini ya faɗa ka nemi bincike ka samu wadda mai tarbiyya mai kaza mai kaza ita ma mijinta samu miji mai tarbiyya mai kaza mai kaza so to duk fim main sakon fim din wa'annan abubuwan guda biyu ne me yasa ka dauki wannan sakon a so naga shine ishu din abin da ya fi damun jama'a ta a mace-macen aure da kuma rashin tsaro kidnapping fashi ah, boko haram to wa'annan abubuwan su suka damu mutane to shi yasa na ga in na fim a kansa su to mutane za su so shi kuma za su ga da irin gudunmuwar da zan iya bada a kenan ta nan to mutane da dama suna yin fina-finai akan mace-macen aure akan da ya aure al'adar malam bahaushe me zai bambanta naka da na raguwa a ai kowa ma ya san na akwai <laughs> astaghfirullah kowa ya san na akwai bambanci da su UK entertainment ne bambancin akwai kwaya story ingantaccen labari an samu marubuci lafiya wanda ya kware a rubutu a Yakubu M Kumo an yi script African sannan an samu ingantaccen darakta sannan an samu fitattun jarumai kwararru irin su Adam Zango da sauransu sannan kuma babban Uh, fitaccen kamfani UK Entertainment so sannan kuma uh, ya aka ya zama fitacce an uh, gwada ne akan wani ma'auni aka ce na kashe yafi na kowa to <laughs> ai mutane masu sauraron mu sun sani ah, jigon wannan fim din fuska biyu ka dauki kidnapping labarin ya faru akan wani naka ne ko akan ka ne ko ko kawai yawaitar abin ne yasa ka a ah, bai faru akai na ba ko wani nawa kawai yawaitar abubuwan ne da naga kuma yadda gwamnati ta taji tsaye take ta so ta kawo karshen abin sai naga to ni wace gudunmawa zan iya bayarwa so ai production zan iya yi mai bi me yake kawo shi so sai an yi datse abin tun daga baya tun daga kasa ni tun daga tushe da dauko shi me yake sa ma mutum ya zama dan kidnapping to to in da al'umma mutum da irin duk al'umma nagartattu ne kowa mutumin kirki ne to da ba za a samu dan mai kidnapping ba so to so a bajar wannan kuma wani abu ne daban yaushe zan zo <laughs> duniya ina da bajar da a ah, to in kana kallon bim din kai ga an kashe kuɗi ka sani in ba kashe kuɗi ba ka sani kai ba mana nawa aka kashe a wannan ai sai da management yanzu ke si ai mun hukunci management din kamfanin to ina shugaba ina akwai masu ragowa azas shugabanni da za a hada azartar sai su yi mun hukunci wani irin kalubale aka samu a yayin wannan gabatar da film mun samu kalubale da yawa wajen a crowd ko da mun ringa shiga cikin geto cikin unguwanni lokal na kano mm. muna ɗaukar fim din su to ana shan akwai wahala sosai saboda control sai da muka je aka ba mu 'yan sanda suna gadin mu amma duk da su mutane suna ihu suna wa'i muna eh suna irin kallo hmm. in an yi abu na burgewa ko makamancin haka ko kuma mutane suna yawan giggibtawa to wannan control din mutanen so to ba ni kadai ba da mu da jaruman da duragowar ma'aikata gaskiya mun sha wahala sosai a production to idan fim din ya fita me fatan ka fata na fim din ya fito mutane su karbe shi sakon da na ƙunso a ciki duk da dai an yi script conference an yi waye su yadda muka fahimci sakon su to mutane su understand su fahimce shi sosai kuma su ɗauki wannan darasin da yake cikin fim ɗin su sa shi a jikinsu in za su yi aure in za su yi mu'amala in za su yi kowace irin mu'amala su yi bincike a kanta kafin su yi. Ni ma na gode. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.